Nasir. Nasir. Wallahi ba na jin daɗin jikina kuma ba na iya bacci. Shi yasa na ci gobe ina so in je asibiti au. Wai ki? wai ki me ke da miki ne ne Zainab wannan wani irin tsarin rayuwa ne ke ba ki jin daɗi a rawaki in biki ci a baki ba ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba wannan ba tsari bane bai kamata ba ya kamata a sake lissafi ni ba na son irin irin waɗannan abubuwan Nasir ba ni da lafiya abin da zaka ba ni kuɗin tazi ne da kuma maybe za su iya rubuta min magani sai in siya wai ke biki san cewa ba ni ba ni zubar da mutunci take bane ne ne ba ni wannan ba ni wata ba gaskiya ni ban juri irin wannan tsarin rayuwar ba ki daina min haka ni ban da kuɗi na ce ban da shi kuma sai a dinga matsa min a ce sai na wani bada abu wanke kika bukwa ciki ne ne ne kullum a bani kuɗi ban da lafiya haka kurin ana zo duk masu ciki suna zo lafiya suna harkokin su amma ki dai ki dai kawai sai gani shikenan ga mu da ci kawai sai a rika ce min in bada kaza in bada kaza kullum sai an tatsi ni to ni gaskiya ba zan iya jure wannan tsarin ba ni ba zan iya ba in ci da ke in sha da ke in tufatar da ke in sutura da ki ne kuma duk wannan bai isa ba kuma sai har kai mun wani sintiri ana ta abu kama ki aka fara ciki haba haba nasir na ce maka ba ni da lafiya abin da za ka bani fa kawai fa zan je asibitin ne fa kuɗin tazi ne da kuma in suka rubuta min magani zan siya ban ce ka bani kuɗi mai yawa ba to zan baki zan baki babu ne kai kullum in an yi magana sai ka dinga kiran babu kullum babu kenan yanzu kana nufin ba za ka bani ba kenan kin ga ni fa kuɗi na tsare suke duk dukiya ta ni da akwai abin da nake da ita kowanne da tsarin layinsa da nake ba za ki zo ki wargaza min lissafi ba kawai saboda na aro ki kadai ki zo ki canja min tunani ni ba haka nake ba in ba gode da Allah da ni'imar da ya bayar ba anan din a san yanda za ni ba zan iya ba ki daina min haka bana jin daɗi yanzu ba za ka ba kenan na nasu gitu nih, kenapa kita 'yan mata dan gari ina zuwa a cikin wannan ranar haka ai na yanzu sai an tsaye da mutum sannan yake tsayawa ko a'a a wani gurin kenan amma a wani gurin cancanta ake dubawa a ga me ya kamata a yi sai aiwatar musamman inda irin wannan kyakkyawar fuska haka a tsaye akan titi ai ya kamata ce an duba ta ko ba haka ba ba sai an jira neman izini ko wani al'amari ba <laughs> to ya za a ka san inda na dosa to ranke daɗe ai yanzu da motar da mai motar da sitiyarin motar da giyan motar da duk wani abu da ya shafi motar nan dukkanin su gaba ɗaya umarnin ki suke jara, sai abin da kika ce ka za yi zan je gadon ƙaya ne gadon ƙa an gama ranki daɗe shugo ko mutum sunana nasir Abdullahi. ke ma zan so in ji sunanki daga ki domin na tabbata sunan zai daɗi musamman idan kika karanto shi da wannan bakin naki sunana laila kabir kuma ina fata za ki bani dama na kai ki har kofar gidanku domin hakan shine zai bani damar da in na ajiye ki zan sake dawo domin ganki yanzu dai haka din gaskiya ba zai samu ba saboda yanzu zan je gidan kawata ne idan kuma na fita daga nan zan je gidan yayata don ni gidan maɗorayi yake tuba da ma hakan ma yi. kin ga kuma unguwar dorai fa unguwar mace ya kamata mu yi musanyar lambar waya tun kafin mu nisa saboda hakan zai ƙara bani dama kuma waya ni bana ba da waya kai tsaye ita kadai sai ta tura goranta to wannan na saka ci wannan kuma sai a samu lambar waya to nagode To ina zuwa. Saukar da shi. Wallahi kin gani nan jiya jiya da yamma na zo. Su Hajiya Laila. Mm, Anti Zainab. Saukar yaushe. Kin gani jiya jiya nan na zo da yamma. Gaskiya na daɗe ban zo Kano ba. Har aka yi bikin ki ban zo ba. ta sai dai kawai na jikin haihu <laughs> ga nan dai ya su bi da su antiladidi suna na lafiya kalan ita ce ma ta ban wani sako sai da na je unguwar gadon kaya sannan <laughs> kai ki ce kin sha tafiya ki yi haƙuri ba na jin daɗi ki tashi ki ɗebi ruwa da kanki kin gama anta zainab wallahi ba wani wahala da na sha Allah ne ya haɗa da wani wahalalle sai da ya nemi ma ya kawo ni nan naki Amma anta Zainab baki da lafiya me yasa biki je asibiti ba? Ba fa a san me ciki ta zauna a gida. So ake da ta ji wani yanayi ta tafi asibiti. Ke da kanwata ba a cewa komi. In kin ga maza ana ɗare dare da ke to biki shigo ba. Kina shigowa especially ma cikin samu ciki to ba sai abin da kika gani. Gaskiya ne yayi Zainab. Ni kin gani na shi isa ma nake tsoron auren. A haka dai zaki ga suna ta haba haba da ke. Wuyar da kanki shiga daga ciki. Yanzu haka fa wannan wahalalan sai da ya bani kuɗi. kin ga kuɗin? To. Ki samu ki je asibiti ko wani abu ki da su. Ke Laila, irin wannan kuɗin haka? Ko da dama kun san juna ne? Anta Zainab kenan. Ba shi yasa na ce miki wahalalle bane ba? Wai shi da haka zai ɗauki hankali na fa. <laughs> Au, bai ɗau hankalin naki ba kenan? Kuma kin karɓa kuɗinsa? Hm, rike kuɗin nan tukuna, kuɗin nan ya yawa. A'a, kawai ki rike ki wani abu da su. yanzu nan kafin na tafi zan tafa man wankan shi in tafa miki ya samu na kashewa. Laila bar kuɗin. Hello Laila. Hello. Hello ya kike? Lafiya ya kake? Ai tun da lafiya to ya da yaushe ya kamata a ce in shigo ne kaga sai dai mu waya dadi ya hana zuwan kowa kash to amma ni kamata a ce a sada ni da ni da shi domin ya gani ya shaida ni ko ba haka ba ai tunda ni da bane ai kamata a ce ya sani ko ba haka ba akwai sauran lokaci kamar yaya ko ba ki gaskata ni bane hello me kace cewa na yi ko ba ki gazgata ni da gaske ina son ki bane so na hakika na gaske kaga kamata ya kan barwa lokaci kaga ai mu daɗe da haɗuwa kuma ma dai akwai network problem kawai dai za mu yi magana haka ne to amma ai dole sai muna haɗuwa, muna ganawa da ni da ke sannan za ki gane gaskiyar hakikanin irin kaunar da nake miki ai dole sai ana haɗuwa a shine amfanin zuwa zance ma da ake dama dama da abin juna ne kowa ya san inda kowa ya dosa ko ba haka ba ka san me? a a ranke da ne za ka yi misin dina don zan je kaduna na ya kwana biyu na dawo to ki ce zan yi maraici a kwana biyu me za ki je ki a kaduna anya ku ba ni zan zo in ɗauki ki kawai in kai ki ba bikin wata ƙawata ne kuma na huta shi ka to kenan, tunda ba a san mutanen gida su sani ba komai to ai tare da mutanen gidan mu za mu tafi amma duk da haka gaskiyar magana sai na bada koda naira dubu ashirin ne a samu ko liki a yi da su a'a har da wahala haka ni ko ba na ce ka bani kuɗi ba a ba ba haka bane kake damu ni haka nake ai ni haka kawai na ga dama na bayar ni fa barin gaya miki ni fa zazzabin kyauta gare ni yanzu fa ban ba da wannan kuɗin ba sai in yi rashin lafiya hajjaran majaran za a same sai in yi ciwo ni ban yi kyauta ba zaman lafiya ni bayar kawai ni shine abin da yake gabana ni ni kyauta in ba da kuɗi to me zan yi da su Allah ya ban su rututu. to me zan yi da su <laughs> ya ni sai na bayar ah ai fa dole ne in karba don fa ba zan so kai cuta ba Allah ya sani ina son ka da lafiyarka sai fa na bayar ko kina so ko kai ta bayarwa ana karɓewa in ba ka da lafiya yaushe za ka bayar eh a ah, haba ah, haba haba haba haba ba wani matsala eh, duk abin da ya kamata a yi kawai ina ganin ba wani dama. Eh, eh, eh to bar dai kawai bari za mu sake magana za mu yi magana hmm, ka gama ki wani haka ne ya za ki zo ki samu ta a gaba ki min kiɗa wai ki baki girma ne ne ne ni ba na san irin wannan sakarcin haba da Allah da Allah saurara ba na san wannan haukan banzan da nufi sai ki rike mana kiɗa mu ba yayin dujal ba komai ba ni ba na san sabuwar bid'a hakurin ana zo na kallau ki dinga kirkirar mutane sa al'amara sababbi ba na so me kin mun tsage tsage aka a dama na manta ban gaya maka ba goben Allah kai mu ina so in je asibiti au asibiti ke wai ke kenan ke kika bukwa ciki kullum sai ki ce ne zaki asibiti to ni ba da kuɗi ba ni da kuɗin da zan baki je asibiti ai ban ce ka bani kuɗi ta ce yar goggo ta taso daga Kaduna shine ta bani wato na gano wato kenan an fara yama didi da ni ana talla da ni ana tereren ban kada da ni ana ga yan uwa da abokan arziki mijinki baya baki kuɗin da zaki je asibiti da haka kika sa maula ta sida maula ta balarabi ake dauko kuɗi ake baki ko wato kina can kina maɗi da ni ko za a ci mutunci na to ba zai yi ba a'a dama ka san ko bikinmu bata samu zo ba a lokacin suna jarabawa shi sa da ta zo ta bani to bari ki je tunda kuɗin ki ne amma kar ki sa rai ko rage miki hanya zan yi a mota ni mota ta babu mai ba da isasshen man da zan dauke ki in sha wannan dogon layin hanyar makwallan in tafi kai ki wannan asibitin ba zai yi ba ba zan iya ba eh, ki san abin da yake miki ciwo ni ba ni ba eh, fi sabila ya ciyo yake wani turtsi da ciki a gaba ki turo min ciki shi ba kwallo eh, sai an alkurra da shi mutane nawa ne masu ciki a duniya sun fi dubu biyu ga sanan habal suke amma ke sa ki zo ki dungo lahai lahai wai ke dole sai an ji tausayin ki bari in ga miki kar ki ɗauki wannan damar ki ɗauka cewa ita ce damar da za ta sa ɗaga miki kafa in kin tafi asibiti ki je ki zauna ki gama wuni wunin ki zo ki biki min girki ba kin san babban tashin hankali ne a gidana a ce ba a girki ba babbar masifa ce da masifa da tashin hankali da bala'i a ce a gidana ba min girkin da zan taɓa ci ba saboda haka ba ruwana da wani ciki ki turtsa cikin ki ki san yadda zaki ki je ki da da wuri kuma da kuɗin ki na dai gaya miki kar a daɗe wannan ita ce doka ta ki je ni sai na dawo hello wai dan Allah kana ina ne tun ɗazu ina tsaye fa ina jiran ka ko in tara mota ne in tafi ya hakuri ranki daɗi gani nan na kusa ƙarasowa kin san garin namu ne ba dai gosulo ba yanzu nan ma zan sha kwana to shikenan sai ka so. gaskiya ni na yi fushi tun ɗazufa ina zaune sai da rana ta gama duka na sannan ka zo to ki? ba yanda ban yi da ke na yi na yi na yi na ki kai ni daga gidan ku. kinga idan na je nan da na gidan kin ga hankali kwance da na tashi kawai fitowa zan yi na zo kofar gida kina fitowa ki faɗo cikin mota Idan dauke kin tafi da ke kin da wannan ranar da bata da kan ba amma yanzu ma wata wace tunda dai na riga na ɗauko ki kuma kina jin zafi abinda za a yi yanzu mu fara wucewa kidan jiki ki dan fara shan sanyi ki sha ice cream dai ki dan dumama in zuciya ki ta dan yi zafi da huce dan ni bana samun zai bata ni rai ni fa ban yi daren mace bace ba ni bana so in ga mata suna cikin damuwa da shankali. hankali albishirinka goro yau za ka je gidanmu kuma za ku gaisa da yayata wacce nake gaya maka. Kai, amma gaskiya na ji daidai. Wacce aka yi bikinta lokacin ina ABU Zaria? To wannan goron albishir ne. na wannan ce min za mu je gidan? To gaskiya ita zan bawa. To gidan ta za mu je? A'a, ta zo nan asibiti ne. To da yake za mu haɗu da kai sai na ce sai muke waya da ita na ce ta zauna idan ka zo sai mu kai ta har gida ko? Ka san tana da juna biyu. Kai, Allah sani. kin san ko mata idan kuna da juna biyun nan ne gaskiya sai haka hankali ka na tausaya mata su kuma mazan a na rashin mutuncin sai yake tashiwa mm. yanzu fa an ce mijinta yana da mota amma duk inda za ta je sai dai ta tara mota ta hau ta tafi amma ba ta yi ta ba ga ta da juna biyu kai amma wani wani irin miji bai kyauta ba ina laifi dan mutum ya dauki mata sai kai ta asibiti shi ma shi ne nake tunanin amma kai na san ba za ka yi man haka ba ko ni ban san me wasu mazan suke me yasa suke haka ne dan Allah da Annabi har raina ya ɓaci yawa ina tunanin ga ta can man ko ya kula da ni ne. da matarka yayi zainab ga nasir shine saurayina da nake gaya miki nasir ga yayi zainab ku gaisa ko hmm. a nasir ban fita kaga shi da ita ba ko da akwai wani abu ne anta zainab a <laughs> babu komai ina wuni ina gaja sannu ya gida lafiya ya jiki kuma da sauki ya jikin naka a alhamdulillah na shi a yau fi da uzurinka sai ka haƙura da shi mun kai ta gida tunda shi mijinta bai san darajar mata ba da Allah na sarka duba kamar wannan ya tawa wai amma namiji ne yake wulaƙanta. wallahi duk ranar da ta ya kuskura ta kubuce mai kan ya samu mata kamar yayi Zainab sai yayi kukan jini bai samu kamar ta ba amma kai na san ba za ta mun haka ba ko ai wannan tambayar taki akwai wahala ba mai cin wannan jarabawar taki a'a me abin wahala anan daga tambaya a eh ko a'a shine kuma abin zai zama wahala ina albashir ɗin da ka ce za ka biyo yayata kawo kawo kuma ba za ka yi mata karamin iga ba <laughs> ya saba gashi gashi <laughs> ya yi zalma gashi wannan rabon ki ne ina godiya ni eh, tuna godiya bakon bakon bakon a'a ya naga kai kwana kamar kasan gidan ko ni dai ba zan gane hanyar gidan nan ba yayi zainab nan ne kuwa ya fi kowa sanin hanya ki bar shi har gida zai kai Hmm. a <laughs> ah, masu mu ya kamata mu dinga mutunta matayenmu musamman idan suka samu kansu a cikin wannan halin da wannan baiwar Allah take ciki mata masu ciki suna da buƙatar agaji da tallafi kuma idan tunaninka matarka tana da ciki yasa ka fara mata haka to kowace kake hange ita ma za ta zama haka ko dan wannan ga ta zama tarzi-billi, ya kamata mu dinga kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa sannan ga sha abin takaici ya fita ya bar matar ya je ya kai wa wata kuɗin kuma ƙarshe kuɗin ya dawo gida shi ma yar wata ce to ya kamata duk mu rika la'akari da ire-iren waɗannan abubuwan kuma mu kiyaye mu rika kyautata iyalanmu kamar yadda muke ta faɗa har kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abu mafifici a cikin mu shine wanda ya fi mu kyautatawa iyalansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na fi ku saboda na fi ku kyautatawa iyalina saboda haka ya kamata mu koyi da wannan hadisi mu kiyaye kuma mu zauna lafiya da iyalanmu waɗannan su ne abubuwan da muke so ku fahimta a cikin wannan shiri na gidan aure da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa da wannan kamfani na mana ARA Movies Nigeria Limited domin ci gaba da kawo muku ire-iren waɗannan abu to kina san kuɗi ne <laughs> a biyu ma cikin shiri na gaba insha Allah domin ganin kuma wani irin sabon salo za mu sake zo muku da shi tare da ni Ali Rabiu Ali wato Dadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Me ciki? Ina. Ah, um. Na gaske ne wai? Inda <laughs> nake gurin za ya sa ake. ne ciki in ga nan tafi. Ah.